barkanku da zuwa shafin mu ta alkurbani tv ku danna subscribe domin ci gaba da samun shirye-shiryen mu a koda yaushe mutum zai dawo kafin ya saki kalma ko akan haƙƙin wani ne wani mutum wanda ke rayuwa da sai ya tattauna ta ya duba ta dan sai ya kalli mai zai je ya dawo saboda yana gudun kada ya wulakanta a duniya so in kana gudun kada ka wulakanta a duniya saboda ka faɗi magana akan wani da ake ganin ka shiga alfarmarsa to mutum koyi kiyaye abin da yake da alaka da janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kakka je ka faɗa abin da zaka wulakanta duniya da kuma lahira kuma akan wannan duk sunan banza da wani ya ga dama ya kira mu da shi ya kira mu da shi kuma wannan ra'ayin ina nan a kansa kuma ban saukan kuma ban taba sauka har in mutu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya fi karfin darajarsa da ƙimarsa a gurin Allah da abin da Allah ya ɗora al'ummar musulmi wajen mu'amalantarsa ta fuskar ladabi annabi ya fi ƙarfin duk maganar da aka kwaso a faɗa mai dole sai an tace kalmomin da suke da alaƙa da manzon Allah ma dama za a faɗe su a kan shi kafin a san me za a faɗa in ko mutum ya ƙi ji yana ganin annabi bai da alfarmar da zai tace kalmomin da zai faɗa a kansa to in ka je ka taɓa wani a yanzu to shi yana da alfarmar da zai bi mataki da ya dace kuma jami'an tsaro za su yi abin da ya kamata akan mutum kuma kun ga wannan kofar da aka buɗe to ku jira ku gani Allah subhanahu wata'ala ya kiyaye wasu ma da su ma suka yi a baya suke ganin kamar babu abin da zai faru akwai abin da zai faru muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da muka koyi karatu ta inda ya kamata mu koyi karatun da kuma wajen waɗanda muka koyi karatun a gurinsu ba mu ce maka ba ma kuskure ba muna yi wannan yasa duk wani mutum da yake da alaƙa da mu ka kira mu ka ce ga gyara mu gyara sannan mu fito mu faɗa wa duniya ce abu kaza kuskure ne mun sauka daga kan shi mun gyara wannan abun ya fi komai sauƙi a gurin mu wannan shi ne. a yanzu bari zan tafi cikin alkur'ani maganan wa'azi kafin ni in fara kai ka fara kafin Allah subhanahu wata'ala ma ya turo annabawa da kansa wai mutane sun san cewa Allah subhanahu wata'ala da kansa yana yin wa'azi ma tukunna sai dai wa'azin na Allah ya danganci nau'i nau'i ne wani wa'azin idan Allah subhanahu wa ta'ala ta fuskar ya ce a yi aka ƙi a bari aka ƙi bari to wani wa'azin in ya tafi sai dai wa mutane wa'azi ta fuskar uku ba. misali a cikin suratul baqara lokacin da ya zo magana akan abin da ya shafi saki ta fuskar ainihin wato izgili da wasu mazaje suke ainihin wato yi Allah maɗaukakin sarki da ya kawo wannan aya ɗin da yace wa idza tallaqtumun nisaa in kuka saki mata wa balagna ajaluhunna fa amsikuhunna bi ma'rufin aw sarrihuhunna bi ma'ruf har yazo inda yake ta wala tattakhidu ayatin lahi huzwa ayoyin Allah abin izgili sai yace wadhkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar da Allah yi akan ku wama anzala alaikum min alkitabi wal hikmati da abinda Allah isaukar na alqur'ani ne sunna sai yace ya'idukum bi Allah yana muku wa'azi da wannan ka kuka tunda da kaga Allah ne ke wa'azi da kanshi to ka san magana ko ta riga ta girmama kuwa a ce Allah yana wa'azi da kanshi a suratul nisa'i ya ƙara faɗa cewa inna Allah ya amurukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an taqumu bil adli sai ce inna Allah ni'imma ya'idukum bi ma dalla da abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake muku wa'azi da shi a suratul nahali ya faɗi cewa inna Allah ya amuru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi sai yace ya'idukum Allah yana muku wa'azi la'allakum tadhakkaruna ko dan kwa ainihin wato wa ta'ala a suratul nuri a maganan na na Aisha Allah da kansa ya ce idukumullahu an ta'udu lin mislihi abadan Allah yana muku wa'azi kada ku sake koma kan wannan abin har abada in dai kuna da ainihin wato imani in ji Allah subhanahu wa ta'ala wannan yasa za mu ga yayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da kansa cewa yana yin wa'azi wani gurin sai ya kawo shi da siga ta yu'azu azu wato wannan wa'azi ne da ake ainihin wato yi muku kaman a suratul nisa'i da yace fa idza balagna ajaluhunna fa amsikuhunna bi ma'rufin aw farikuhunna bi ma'rufin wa ashhidu zawai adalin minkum haqimu shahadati lillah sai yace zalikum yu'adhu bihi wannan wa'azi ne ake muku an san wanda ke yin wa'azin saboda girman sa shine Allah subhanahu wata'ala kamar yadda yace wallazina yudahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahlilu raqabatin min qabli an masa sai ce zalikum na bihi wannan wa'azi ne ake muku da shi an san wanda ke yin wa'azin shine Allah subhanahu ta'ala. to duk abin da ka kaga ya zamanto ɗai ne daga cikin sifa ta aikin Allah ya ce yana yi da kansa sannan da ya tashi sai ya dinga aiko annabawa sai ya ce su yi wa'azi akan wannan ainihin wato hanya ɗin misali ya ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama a ulaika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim fa da anhum sai ce wa izhum wa qul lahum fi anfusihim ƙaulan baliga kaga wa izhum wannan umarni Allah ya ba manzan Allah ya ce kai musu wa'azi kai musu wa'azi sannan Allah subhanahu ta'ala ya ba da labarin ɗaiɗaikun mutane a ƙur'ani cewa sun yi wa'azi kaman wannan annabi na Allah iqalu sun ce sawa'un alaina aw asta am lam takun min alwa'izin daidai ne kai mana wa'azi ko baka yi mana ba duka daidai ne luqmanul hakim Allah ya ba mu labari cewa id qala luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim kun ga ya masa wa'azi sannan manzon Allah wanda shi aka aiko da tauhidi Allah cewa ya kulka ce musu inna ma a'idukum bi wahida ina muku wa'azi da kalma ɗaya ne an taqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru ku tsayu ku bauta ma Allah in kuna ku biyu ka ku hada shi da kuwa wa furada in kana kai kaɗai ni ina nin kaɗai mu bauta ma Allah kar mu hada shi da kuwa thumma tatafakkaru sannan Allah ya ce ku za ku yi tunani ya ce musu ma bi sahibukum min jinna wannan abokin naku yana nufin annabi Muhammad ba mahaukaci bane ba mahaukaci ne sai Allah ya ce in huwa illa nadhirul lakum bayna dai azabi shari ba ce mai wa'azi ne mai gargadi ne yana muku gargadi tun kafin azaba daga wajen Allah subhanahu ta'ala ta ainihin wato zo muku wannan kenan hikiman ka wa'annan ayoyin da ire-iren su annabi Nuhu Allah madaukakin sarki mun faɗa a wani gurin da kansa yace inni a'iduka an takuna minal jahilin ina maka wa'azi kada ka kasance daga cikin jahilai sannan Allah yana ce mana walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ukhriju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tasbita kai hatta a siyaƙin zamanmu da iyali Allah da ya ce wallati ta kafu na nushu da hunna sai ce fa'izu hunna matan da kuke jin tsoron bujirewarsu akan haƙƙin ku ko akan haƙƙin Allah ku musu wa'azi wa hajiru hunna fil madaji wa dribu hunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama i bayanin nau'in bugu so ina so masu hankali da tunani da sanin ya kamata wanda suke ɗalibai ne na karatu wa'annan ayoyin Alƙur'ani da Allah ya ce yana wa'azi da kansa sannan ya kawo annabawa cewa suna wa'azi sannan ya kawo mutanen kirki ya ce suna wa'azi abin Allah ke yi annabawa suke yi kuna ganin cewa zai yi a shigo na riga na fara program abin da kuke ganin Allah subhanahu wata'ala ta'ala ke yi da kansa annabawa su yi mutanen kirki sai sai kuma Allah ya bar abin babu tsari yadda kowa ya ga dama haka zai yi ko kuma dama tun da abin sifa ce ta Allah subhanahu wata'ala ta aiki cewa yana yi kuma ya sa annabawa su dole su yayi ma abin tsari cewa ga yadda ya kamata a ce ana yin abu na san duk mai hankali zai yadda abin da aka ce Allah yana yi da kanshi ya ba annabi umarni ya ce yayi sannan ya kawo labarin mutanen kirki suna yi na tabbatar da cewa ko Allah ba zai bar abin haka ba dole sai mu abin ka'ida to qawaid din da dawabi din da Allah subhanahu wata'ala yayi shine muke magana so idan kana magana ni ni kamar yadda na faɗa ban ce muku bana kuskure ba ina yi wannan yasa kasancewar bani da cikakkiyar kamala ta kasancewa ta mutum ta fuskar ɗan adamtaka ko mutum ta fuskar ilimi wannan yasa idan wani lokaci muka zame din wasu suka ba mu shawara da nasiha mukan dawo mu canja abin da muka ɗauka da matsayi duk kuma wanda ke bin mu ko yake bin wannan makarantar Allah shaida ne kuma shi ma ya san cewa shaida ne akan wannan wannan shine mu, wannan shine mu. to wannan kenan da haka yanzu wanda muka ce musu su gyara uslubin su wajen karantarwa kuma in ina maganan ya shafi duka ɓangarorin guda biyu ga duk mutumin da yake munsifi ne mai adalci ya san cewa akwai wanda suke sa riga da sunan sunna suna wuce gona da iri matsalar da za su shiga da sunan raddi ga wani ba matsala ba ce ta ilimi matsala ce ta zagi da cin mutunci to kamar yadda ake samun wannan haka a ɓangaren 'yan ɗari kuma ana samun wannan wasu za su shiga rigar idan ka faɗi magana ba zuwa za su yi su ɗauki maganar ba su auna ta a matsayin ilimi su ce maganar da wane ya faɗa a nan gurin ba daidai ba ne saboda dalili kaza da dalili kaza da dalili kaza na ilimi a'a zagi da rashin mutunci da cin mutunci shi za su mu daga cikin waɗanda suka ɗauki riga suka sa daga ɓangaren mu a baya kowa ya sani cewa duk wani malami da kake ganin yana da kima da girma da sunan sunna babu malamin da basu zaga ba wani malamin ba magana ake ta ya haife su ba a'a magana ake ta yayi jikoki da su amma wannan bai sa ba ya kubuta da suna iya kallon shi su raga mai kuskure duk wanda ya yi shi a matsayinsa na kuskure ta fuskar ilimi yana nan Allah ya sani akwai matsaloli da dama da mala albani ya faɗa ba zan iya wafaka mai ba a duniyar karatu amma ba zan iya fitowa ma in ci mutuncin malam albanin zaria akwai matsaloli a ilimi da ba zan iya wafaka wa malam jafar ba amma ba zan iya fitowa ba in ci mutuncin malam jafar in zazzage shi in man rashin mutunci wanda an samu wasu ɗauke da riga fa da sunan sunna da irin wannan rashin tarbiyya da rashin mutuncin duka da sun yi to yadda ake samun irin wannan a nan ɓangaren ana samu a can ɓangaren to yanzu ba don Allah ba yanzu tunda an riga an fara haka wanda yake da karatu da ilimi da bincike da zai ɗauko in wane ya ce abu kaza daidai ne kai kuma ka ce ba daidai ba ne to faɗa wa mutane ba daidan ba ta fuskar ilimi faɗa wa mutane ba daidai ba ta fuskar ilimi wannan da wannan ne kaɗai zagi irin kutuntuma a shari'a yadda wasu suke yi da sunan raddi kai wani lokaci ba kutuntuma a shari'a ba har da shaksiyar da Allah ya yi wa mutum ta halitta sai an aibata ta wanda wannan ba ta da alaka da ilimi ba ta da alaka da karatu so ta yi ba mamaki mu ma an taba jin mun irin wannan in an ji mun muna iya yana iya zama kuskure ne a matsayin mu na mutane gyara mana ya kamata a ce an yi kuma za mu karɓi ainihin wato gyaran wannan shine to da haka maganan uslubi na da'awa a'a Allah bai yadda da uslubi mara kyau ba uslubi mai kyau ya yadda da shi wanda mun faɗi cewa adilla a Qur'ani da suke nuna haka suna da yawa ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hi ahsan tana nan قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين تنانا فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى tana nan wannan mun kawo na kawo cikin majmu'ul fatawa na bin bas na ce ya yi amfani da wannan kalman ya fi guri ɗari a cikin littafin shi saboda haka wanda duk yake ganin cewa a maganar da muka ce a kyautata lafazi wajen kiran mutane zuwa ga Allah sannan kuma abu mafi muhimmanci a guri na sanda nake maganan uslubi ina maganan magana da ta shafi haƙƙin annabi ita nake magana in wani yana ganin cewa you are right yana da right yana da dama idan magana ta shafi annabi duk abin da ya ga dama zai iya fitowa ya faɗa wa annabi to kaga ni kuma da abin da ni ma na ga dama na fito na faɗa mai kaga ban yi laifi ba in dai yanzu a wasu a cikin wa'ancan fa wanda suka zo suka ɗauki riga da sunan sunna suka sa idan kana riƙe da mulki suna ganin bai kamata a maka nasiha a bayyana ba yin haka ya saba wa sunna su ne kuma nafsu wa'annan mutanen ne suke ganin kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama bai da alfarmar da in za a yi magana ya kamata a tauna a duba wacce magana ta dace a faɗa a janibin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa wannan kenan saboda haka in za mu ji tsoron Allah yan ɗariƙo in kuna da karatu in an faɗi matsala akan aƙida wanda ya magana ta ilimi to ku ɗauke ta a ilmance ku ba shi amsa ku ce wannan maganar da ka faɗa a matsayinka na ɗan izala ba daidai ba ne saboda dalili kaza na ilimi saboda dalili kaza na ilimi saboda dalilin kaza na ilimi mutanen mu ahlus sunna idan wani ɗan ɗariƙa ya faɗi wani abu wanda kai kake ganin ba daidai bane to ka ɗauki maganarsa a ma'auni na ilimi gwamnati a Najeriya tun da take da a tsarin cewa kowa ya addinin da ya ga dama ya yarda da shi wannan tsarin nata yana nan amma ni na sani kai ka sani akwai abin da wasu mu suke yi da sunan ilimi da karatu wallahi ba ilimi bane ba karatu bane mu yi makan mu adalci mu faɗa makan mu gaskiya mu dai kar mu yaudari kanmu wannan ita ce maganan gaskiya da wannan ne kaɗai za a tseratar da al'umma da wannan ne kaɗai za a amfanar da ita a zabarar da ita zuwa ga neman karatu da bincike ku duba ku gani yau hamun saba ma mutane da wani abu a social media wanda duk ya fi iya zagi da rashin mutunci da cin mutuncin mutane to mutane sun fi zuwa zai su taru a ce an zo ganin me yake amma wanda zai zauna ya bayar da karatu ya buɗe littafi to mutane galibi ba wannan suka fi so ba sun fi son ainihin wato a taru a ci gaba da yin hayaniya wannan ni shine abin da zan faɗa alhamdulillah wa'annan yaran da mafi yawancin su suke saha ta social media a yanzu na faɗa a wasu gurare na ce wasu da zamanin da ake siyar da kasan ne na rediyo billahi allazi la ilaha illa huwa 95 cikin ɗari na mutanen gari babu wanda zai je ya ba da kuɗin shi ya siyo kaset ɗinsa ya taho gida don ya kunna ya ji mu kuma alhamdulillah muna gode ma Allah duk wanda ya san saha ta da'awa da karantarwa ba social media bace ce ta sa yanzu aka samu ba ita bace. ce sai ya zamanto duk wani wanda ke neman suna yanzu sai ya kalli wani sai kawai ya ce to bari ya sauke shi kuma ba saukewa ta ilimi ba saukewa ta zagi da rashin mutunci yana ganin ta wannan hanyar zai samu ɗaukaka wannan shine saboda haka ni nasiha ta kenan wanda yake da karatu a janibin yan ɗariƙu to ya fito ya kare aƙidarsa ta fuskar dalili da ilimi in kana ganin wani ɗan izala ya yi ba daidai ba to fito ka ce ba daidai ba ne amma ga dalilanka na ilimi idan ahli sunna ne ice ɗan ɗariƙa ya yi ba daidai ba to ya fito ya ce ba daidai ba ne amma fa ga dalilansa na ilimi da yasa ya ce ba daidai ba ne sai a bar mutane sai su auna a hankalci amma mu yi wa junan mu adalci akwai mutumin da shekarun da ibaka ko ba musulmi bane in dai ba alfazu na shari'a za ka amfani da su ba misali mutumin da ya tabbata fajiri ne fasiki ne kafiri ne sai ka tabbatar da inan alfasun na shari'a a kansa kaga wannan babi ne daban amma ka ce mai dan iska ka ce masa shege ka ce masa ka kutuntuma a shari'a wasu kalmomi da suke da alaƙa da irin wa'annan da wasu mu suke yi da sunan karatu tsakani da Allah mu faɗa wa kanmu gaskiya mun san cewa wannan ba ilimi ba ne wannan ba karatu ba ne ko kuma jama'ar gari musamman waɗanda suke bibiyar social media nasihar da zan muku ku ji tsoron Allah idan kuna so ku taimaka ma irin nan abubuwan su mutu kamata ya ce duk inda kuka fahimci an sa ilimi za a bayar to ya zaman tunan za ku taru inda kuka fahimci mutum ba ilimi zai bayar ba hayaniya zai yi in kuka watse ba ku tsaya kun saurare shi ba to wannan zai sa duk wanda bai da abin da zai bayar na ilimi sai hayaniyar kasuwarsa za ta mutu to amma in ya zamanto wato mu ku da kuke saurare kai kun fi neman ina ake hayaniya ku je ku cika wa sace an an rasulullah sallallahu alaihi wasallam da manzo sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace man qala hina yasma'u al mu'adhdhin duk wanda ya faɗi wannan kalma a sanda ya ji mai kiran sallah na kiran sallah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la an fahimta wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban wabi muhammadi rasulan wabi muhammadin rasulan ko wa islami dinan gufira lahu dhanbu duk wanda ya faɗi wannan an gafarta masa zunubansa in ka ji an kira sallah ka faɗi wannan kalma ko me za ka faɗa ashhadu an la ilaha illa allah ko wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا شكرا wannan addu'an kiran sallah ne bayan kiran sallah amma mun fi sabawa da Allahumma Rabba hazihi ko wanda ta fi shahara kenan wannan ma zaka iya yin ta shi ya kamata ya fara yi. wanda ya kira a to ai ba za ka hada shi ma da sauran ba ai wanda ya kira oga ne ladansa ma fa yafi na liman domin kiran sallar da kai mutane ne da aljanu za su ji kiran sallar duk wanda ya yi sallah dalilin kiran sallar kana da ladansa yanzu ka kira sallah sai mutane ɗari suka zo masallacin nan duka za a baka ladan mutanen daren nan da suka zo suka yi sallah hadda liman hadda ma liman to ba liman ba dan ka kira sallah ba za ka gan shi a masallacin ai shi liman dan gata ne sai ta nuna yake zuwa kuwa annabi sallallahu alaihi wasallama sai an kammala kiran sallah sannan sai a je a ce ma annabi to lokaci yi sannan annabi ya mutu bilal sai ya kammala sai fa ya je ya kira sallah in ya kira ta tunda kun sa zamanin babu wa babu kabirata sur babu lasfika sai kuma ya taho gidan manzo Allah ya shigo ya zo ya samu manzo Allah ya rasulullahi lokacin sallah ya yi sannan annabi ya taso ya kamo hanya zai bada sallah aina da naina gobare amma kuma ba matsiyata irinsu a cikin kamar su kuma ba matsiyatan da aka ɗauke su matsiyata kamar su da ko albashin kirki ma biya ake za a ga ladanai ba su da wani albashin kirki tunda da ya riga an basu tambarin su ya shi kenan yanzu ko ne ma aure ka je aka ce kai ma ladan ne zai ga mace tana nan nogewa <laughs> ko ba ka bane Allah <laughs> da eh to me haka to wallahi kuma sai an je lahira fa za a gane yadda abin yake za a gane girman lamarin lada ne da kake ganin sa manya ne eh ga ma hadisi na gaba ma ba ladan ga hadisi hadisi na 60 kan muawiya ta kala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul daga muawiya yace naji manzo Allah yana cewa al mu'adhdhinuna atwalun nas anaqan yawmal qiyamah ladanai sun fi kowa tsawon wuya ranar kiyama a ah, kaji wayya Allahu akbar maladan ha falala ne fa kace ga yancan a tudu bari <laughs> eh ladanci ba garba yake ba ne wallahi albarka ce mai girma malam ka zama Ladan. in ba Najeriya ba ma in ka je Saudiya ladanin da ke ladanci ya fi gwamnan kuma kuɗi sai ga yafi fi gwamnan ladan albashi ake biyan sa, amma kaga mu yadda ya kamata ya tsari na kiran sallah to kaga kar a zo a samu ladan kwaya da ya ce shi ne kadai zai kira sallah an ba ba kira sallah duk inda yake haka da shi saboda lokaci ya shi ake jira ya zo bude kuma ma da za a samu ya makara ya kaji mutane sanata wai ina ladan nan ne ku me yasa me yasa kai latti a zai ta bala'i shi kuma bai zo yayi ba kuma shi ba biyan ka yake yi ba kuma ya zo ya ta faɗa ina ladan nan ka ma ya ce an samu damuwa ka da lasa ala amma faɗa eh ai jiki da jini to tsarin da za a yi sai a ce to ladanai guda uku ne yau wannan ya kira gobe wannan ya kira wani yanzu kamar annur suna da duti ladanin da zai kira sallah yau ba shi za ka ga ya kira sallah gobe haka limamansu kowa yana da timetable ne jan sallah da kuma wa ko kowa na da albashin shi kaga ba zai gajiya ba ladan ba zai jikkata ba ya san cewa ba shi ke da kiran sallah yau ba wancan ke da kiran sallah shikenan amma ka samu ladan kwaya daya hankalin shi ya dubu ya tashi ba inda zai je da ya dan je wani guri fa zur ya dawo lokacin kiran sallah yayi kai Allah ya biya kula da nake gaskiya wallahi ladan kula wajen Allah duk wanda ga hangoran kiyama da dogon wuya lalan ne dama wai dogon wuya ne ta ta hakika ne waka ga dogon wuyan nan ko menene kamar yadda kai ladan yanda da wuyan nan kan kaje zai tsayi kenan ko wuyanka zai kuma kamar na jibila ko <laughs> eh wasu yana cewa dogon wuyan ka misali zufa da ake ran kiyama kaga to tunda ladanin da dogon wuya ina zufa za ta rufe shi kaga zufa ba za ta rufe shi ba wasu na kinaya cewa dogon wuya kamar irin falala da suke da shi a ran kiyama da daraja an fahimta to kuma dai menene sai an je kiyama za ka gansu amma ladanai sun fi limamai samun girma a wajen Allah amma